Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. An bayyana samun masu tarin fuka 8,277 a jihar Kano a cikin sati guda. Wannan adadi ya sa jihar ta zama jiha mafi yawan masu ɗauke da wannan cuta a Najeriya. A baya dai kowa ya san maganin cutar tarin fuka kyauta ne a asibitocin ƙasar nan. Ko menene dalilin da aka samu yawaitar masu wannan cuta a jihar Kano a daidai wannan lokaci? Ku biyo shirin sannu a hankali. Dr. Abubakar Ladan Yusuf shine kwamishinan lafiya na jihar Kano. Ya tabbatar mana da gaskiyar labarin yaduwar wannan cuta. Mun samu rahoto cewa sama da mutum miliyan 72 sun kama da wannan cuta a duniya daga shekara ta dubu biyu zuwa dubu biyu da ashirin da a dalilin aiki da gwamnatoci suka yi an ceci waɗannan al'umma cuta ce wacce ta shafi kamar kimanin mutum miliyan goma da dubu ɗari shida wacce kuma mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida sun rasu dalilin wannan cuta wadda a najeriya an zama mutum dubu ɗari biyu da sha takwas wanda suka rasu wannan ƙasa ta mu ta najeriya ita ce ta farko a wannan lahiya ta mu ta afirka ita ce ta shida a duniya wadda take dauke da wannan cuta tana ɗaya daga cikin kasashe guda talatin na duniya da suka fi ɗaukar nauyin wannan cuta da ta'azzara wannan cuta a ƙasashen wannan jiha ta mutu jihar kano ta fi kowace jiha yawan mutane tana ɗaya daga cikin biyar jihohi da suke fama da wannan cuta a jihar kano Sati tuga da suka wuce sati biyu an gaya mana cewa mutum dubu talatin da hudu da dari biyar da arba'in da bakwai su aka ɗora akan magani a jihar Kano. Wanda wannan kashi casa'in da shida ne cikin ɗari da dukkanin waɗanda aka tantance. Wannan adadi shine kowane adadi yawa a ko'ina a fanin ƙasar nan. Dakta Abubakar Labaran Yusuf kenan, kwamishinan lafiya na jihar Kano. To ko yaya aka yi aka gano wannan adadi? Ahmad Yusuf shine coordinator Breakthrough Action Nigeria Project. mai yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa, kuma su ne da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano ke gabatar da gangamin yaƙi da cutar tarin fuka a jihar. Ya yi mana ƙarin bayani. So abin da ya haɗa mu a wannan taro shine muna yaƙi ne da faɗakarwa akan ciwo na tarin fuka kuma shi wannan tarin fuka ciwo ne da yake da yawa a cikin al'ummar musamman a nan jihar Kano. a najeriya mu ne na ɗaya masu yawan wannan cuta a afirka a kano kuma muna daga cikin jiha ko ta ɗaya ko ta biyu wadda ta fi kowa yawan wannan cuta ta tarin fuka so wannan shi yasa ƙasa gaba ɗaya aka zauna aka nutsu aka ga cewa ya kamata a ƙaddamar da wani sati guda da za a yi yaƙi gangamin yaƙi na ita wannan ciwo da tarin fuka wanda yake faruwa za a shiga cikin unguwanni da lokuna da ko'ina a zakulo mutane ya musu gwaje-gwaje masu irin halin wannan cuta ta tarin fuka don a dora su akan magani kuma abin daɗi akan wannan abu ya da wannan ciwo na tarin fuka shine komai na ta kyauta tun daga gwaji da gwaji da sikirinin na kama da maganinta komai kyauta ne har mutum ya wani wannan shine makasudin abin da ya haɗa mu to a adadi ba mu da adadin mutanen da muke so bi gwaji a wata uku da suka wuce wanda muna fidda girdiga na duk bayan watanni uku mun yi gwaji a kano na mutum dubu ɗari da dan wani abu akan wannan cuta so wannan a kudiri namu yanzu shine ya zami a wannan wata uku wanda ya fara daga farkon a watan julai zuwa ƙarshen a september ya zami mu kara yawan adadin mutanen da muka yi wa wannan gwaji sannan ya kuma za mu kara yawan cututtuka da muka gano a cikin mutane saboda gano cutar shine warkewa in aka gano mutum aka dora shi a magani ba zai iya yaɗa wani ba amma in ba a gano ba zai iya ci gaba da yaɗawa a cikin al'umma a muna yin wannan aiki a faɗin kano gaba ɗaya a kowace lokal government an zaɓa sannan a kullun a kowace lokal government akwai wani guri guda ɗaya da aka zauna ake yin wannan gwaji daga nan har zuwa ƙarshen satin nan kowace lokal gamman akwai guri guda ɗaya da ake wannan gwajin idan washe gari ta yi kuma za a koma wani gurin a takaice za a yi kowanne gwaji guda biyar a guri daban-daban a kowace lokal gamman a kwana biyar ahmad ma'azi kenan coordinator breakthrough action nigeria project mai yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a jihar kano Lura da lafiyar al'umma kan cutuka gama gari irin tarin fuka ya rataye ne a kan gwamnati. Ko menene gwamnatin jihar Kano ke yi kan wannan cuta? Sunana Dr. Ibrahim Ali Umar, ni ne babban jami'i mai lura da kakkaɓe tarin fuka da kuturta a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. To abubuwan da ake a gwamnati suna da yawa abu na farko wanda kake gani a yau a wannan rana shine gangami da ma'aikatar jihar Kano take a ƙarshen gwamnatin jihar Kano da a ga cewa an faɗakar da wayar da kan al'umma a wannan sati da aka ware na musamman a cikin wannan shekara guda su kutum wanda ake cewa National TV Test Week wanda jihar Kano kamar sauran jihohi take kaddamar da wannan gangan ko ko gangami na gwajin tarin fuka a faɗin jihar Kano baki ɗaya. wanda wa rana ce aka ware ta ko sati ne da aka ware shi na ƙara wayar da kan al'umma da faɗakar da su da kuma tabbatar da faɗaɗa guraren gwaji da kuma guraren shan magani da kuma yadda ma mutane su fito su gwaji kuma su sha magani kyauta a fadin jihar Kano da wanta, na a tabbatar da duk inda ake da cinkoson al'umma da kuma mutane an wayar da kan mutane sannan kuma duk wanda kila bayanai ba su je musu ba su samu sannan za a amfani da abubuwa da yawa har da hanyoyin da za a bi wajen zuwa gwaji na je ka dawo da kuma gwaji na bai daya wanda za a rika yin sa guraren gwaji da shan magani a faɗin jihar Kano a takaice akwai asusun suna da yawa na farko wanda aka ware bangaren gwaji akwai wanda aka bare na shan magani akwai ware na shan magani akwai wanda kuma gaba ɗaya suna yin gwaji kuma suna ba da shan magani wuraren gwaji muna da kwaya dubu ɗaya ɗari da sittin da hudu sannan guraren gwaji muna da kwaya 242 wanda suke gwajin da ake cewa microscopy muna kuma da kwaya 100 wanda suke gwajin da ake cewa molecular test wanda wannan injina ne na musamman na miliyan miliyonin da aka ware su wanda suke wannan gwaji an kada gaba ɗaya da gurin shan magani da gurin gwaji ana magana sama da kafofi ko cibiyoyi dubu biyar a fadin jihar Kano baki ɗaya birni da ƙauye wanda za a amfani da su wajen wannan gwaji da kuma ɗora mutane akan magani kyauta sannan akwai kuma abin da muke cewa mobile screening tool wato abin gwaji wanda yake na kota kwana wanda za a tafi da shi a lungu da da sako a zaga da shi wanda ɗaya daga cikin sunan wanda ake cewa wellness on keke wanda zaka gan shi a keke mai kafa uku da injina na gwaji a kansa da kuma ma gwajin abun gwaji na hoto wanda ke cewa mobile x-ray duk wayannan ana amfani da su kuma za amfani da su kuma ana cigaba da amfani da su a faɗin jihar Kano da a tabbatar duk inda ake da al'umma a cikin faɗin Kano birni da ƙauye za a yi wannan gwaji sannan akwai shiri na musamman da aka wanda ya shafi guraren da suka shafi cibiyoyin guraren kula da yara da guraren kula da masu cuta mai kargar ko jiki da ma guraren da ke samun cunkoson jama'a da ma manyan makarantu da kuma sauran makarantun mu na allo islamiyya da tsangayoyi da ma guraren makarantu na gaba da sakandare da ma guraren gyaran hali duk wannan an ware su da shiri na musamman da aka ci duk wanda suke wannan gurin su ma sun samu wannan gwaji kyauta wanda kuma ke tarin fuka a dora shi akan magani kyauta wanda kuma bai da wannan cuta a faɗakar da wayar da kan mutane a samu kariya da al'umma baki da jihar Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust da ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio da ta waɗansu tashoshin FM a tarayyar Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji halin da ake ciki a jihar Kano dangane da yaduwar cutar tarin fuka. Ga wani likita da bayanin cutar tarin fuka da hanyoyin gane ta da kuma neman kariya daga kamuwa. Sunana Dr. Shuaibu Musa, ƙwararren likitan yara fannin cututtuka masu saurin yaduwa da ke aiki a asibitin koyarwa na jami'ar Kaduna wato barauduko da ke nan cikin garin Kaduna. To alamomin cuta ɗin ya danganci idan mutum yaro ne ko kuma babba. a yara ƙanana za ka ga cewa yawanci za su yi mu'amala da wani babba da ke ɗauke da cuta din kuma za ka ga duk mai ɗauke da wannan cuta ɗin yana da wasu alamomi kamar yawan zazzabi zazzabi ɗin zai daɗe zai kai kusan sati biyu mutum yana zazzabi sannan ga yawan tari tari ɗin kuma zai fitar da miyau ko majina da ke gauraye da jini sannan kuma ga yawan rama sannan kuma ga zufa sharkaf kamar an watsa ma mutum ruwa cikin dare akwai rahotanni da suka fito daga jihar kano da ke nuna cewa an gano masu dauke da cutan tuberculosis tarin fuka kusan dubu takwas cikin sati daya kawai da aka sa su kan magani to tambaya din shine cewa me yasa kano to matsala ɗin shine cewa in ka san cuta ɗin tarin fuka cuta ce da take yaɗuwa a wani yanayi na cunkoso da rashin galihu da kuma waɗanda ba su cin abinci isasshe to duk waɗannan in ka duba ya tattaru a cikin kano akwai cunkoso saboda yawan jama'a sannan ga yanayin rayuwa na yanzu nan akwai yunwa akwai talauci da sauransu to duk waɗannan abubuwa ɗin za su iya haddasa yawan yaɗuwan wannan cuta ɗin a cikin garin kano ana iya mutum na iya kasancewa yana ɗauke da cuta ɗin ba tare da ya sani ba tsawon lokaci domin yadda cuta ɗin take shine cewa a ƙiyasi da aka yi na al'umman duka duniya baki ɗaya an gano cewa kashi biyu cikin uku ɗin duka mutanen da ke doron ƙasa suna ɗauke da wannan cuta ɗin amma akwai bambanci tsakanin kana ɗauke da cuta ɗin da kuma kana fama da cuta ɗin in kana ɗauke da cuta ɗin ma'ana akwai ƙwayan cuta ɗin a jikin mutum jiki yana iya danne wannan cuta ɗin har sai wani abu ya faru kamar na karewan garkon jiki ko kuma wani abun nan da zai sa ya kasance cewa cuta ɗin ya sake ɗago kai to idan cuta ɗin ya ɗago kai sai mutum za a ce ya ɗauke da cuta ɗin sai ka kasance kana yanzu fama da cuta ɗin in kana fama da cuta ɗin za ka fuskanci wasu alamomi za ka nuna wasu alamomi na ɗaukan wannan cuta ɗin. Dr. Shu'aibu Musa na asibitin Barau Dukko da ke jihar Kaduna kenan To ko me 'yan Najeriya suka sani dangane da cutar tarin fuka? Sunana da injina Musa Idris ni mazaunin Kaduna ne. Na san da cewa akwai abin da ake ce ma tarin fuka amma alhamdulillahi ni ban ban taba zuwa gwajinsa ba kuma ban abin bai taba samu na ba alhamdulillah na gode wa Allah amma na san cewa wanda suke da wannan ciwo suna samun wajen you know tafi da al'amuransu na yau da kullum duk da yake kamar da ake cabin yana bebe da daɗi kwata-kwata so wanda suka mana ciwon wajen tare da sauransu zakyar suke abubuwa ɗinsu ya ciwon kirji kamar da suke cewa da sauransu saboda haka wanda bai da shi ya kamata ya kula kuma wanda suke da shi kamar da na sani a kusan ma neman lafiya mana in ka je asibitin su kamar kyauta ake bada so wanda yake don ya kamata ya je inda zai samu kiwon lafiya kamar da gwamnati ta ta da dama aje je. Ali ƙaru da lafiya amin. sunana musa zubaru usman mazaunin garin kaduna eh zan iya cewa na yi na taɓa yin gwajin wata tarin wannan ciwo na tb wato tarin fuka ba kuma zan iya cewa ban yi ba domin ni dai ina da kula da lafiya na sosai na kan je lokaci zuwa lokaci ana min gwaji na duka jiki na duka duka gaɓoɓi na da sauran saboda haka ina jin kuma likita ba su taɓa ce min in je in yi wannan test kuma test ake min sosai da sosai za a mun testin daga miyo fitsari da bayan gida duka ana yi so saboda haka ina cewa iya cewa na taɓa yi kuma ban taɓa yi ba shi wannan tuberculosis ɗin da ake magana to shine wato ake magana wato kaman wayansu kwayoyin cuta ne suke kawo shi wanda kuma idan suka zo suna suna suna farma hantar mutum kirji da wato a kodarsa gaskiya ban san wani abu sosai dangane da cutar TB ba ina ga tuberculosis kenan kuma ban taɓa zuwa na yi test ba don ban ma ga dalilin da zai sa in yi test ɗin ba to kuma ina ga kamar an ce masu shan sigari su ne suke kamuwa da cutar duk da dai ni ba likita ba ce amma ina hasashen kamar haka na ji an taɓa cewa Masu sauraro da bayanin fahimtar 'yan Najeriya kan tarin fuka shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust, a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf, ku huta lafiya.